A fuska aikata laifuka a waɗansu lokata muna ji ana maganar laifin daddaka. Shin wai menene laifin hukuncin daddaka ya kumsa? Daddaka laihi ne wanda ayar doka mai lamba 231 ta kundin shari'a ta yi hukunci a kai. Daddaka ita ce a ɓata ko kuma a yanke ma mutum wani bangare na jikin shi da ke sa haihuwa. In matarka ta yanke maka gaban ka in ba da gangan ba ne hukuncin daddaka baya hawa kanta hukunci ne wanda ya yi shawar maza kawai saboda yanke gaban namiji shine ake ce ma daddaka a bangaren ayar doka mai lamba 231 na kundin shari'a sai in laihin daddakar ya zama na gayya kun yi rikici da mijinku saboda kishi ko kun bakin rai ko kuma dan zai kara aure ku kasa daurewa da gangan sai ku yi mishi tarko ku yanke mishi gaban shi idan ya rasa ran shi kai ko da ma bai rasa ran shi ba ganin cewa da gangan ne kuka aikata wannan ya zama daddaka hukuncin kisa ne wanda ya fi karhin laifi waɗanne hukunci ne aka yi tanadi. Ƙasar Nijar ta tanadi hukuncin kisa ga wanda laihin daddaka ko kuma yanke gaban namiji haukan shi. Wannan shi ne ƙarshen keta idan da gangan kuka yanke ma namiji gaban shi. Ya kamata alkalai su yanke muku hukuncin kisa. Idan kuka yanke ma wani mutum gaban shi da gangan hukuncin zaman gidan yari tsawon rayuwarku shi ne zai haukan ku. Da gangan sai ku ɗauki niyyar duk da cewa dai ba ku samu damar yin hakan ba. Amma niyyar tana na nan ta yanke mishi gaban shi to za ku fuskanci hukunci ɗaya hukuncin kisa ne amma tun da ƙasar Nijar bata tabbata ba to za ku yi zaman kaso na tsawon rayuwarku babu zancen wani ɗaukaka ƙara za ku ci gaba da zaman kaso ne har ƙarshen rayuwarku. waɗanne shawarwari ne za ku bayar a shara'ance ga masu saurare Idan kun san cewa abokin zaman na mai tsananin bin mata ne ku kiyaye ajiye makamai barkatai a cikin gida. Ana batun kisa ne in akwai niyya da kuma shiri. In ku masu tsananin kishi ne kuma kun san halin abokin zaman naku ba mai zama dan bane to ku daina irin wannan tunanin.